karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya zo daidai da karfe shida agogon TU da Ghana. Kun kamo sashen Hausa na Radio France International kan mitoci 22 25 gajeren zango. Michael Kudison. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da arzikin sake haduwa ta cikin shirinmu na safiyar Juma'a ga kanan labaran duniya. a najeriya jigajigan jam'iyya mai mulkin kasar ta apc sun zaɓi shugaba mai ci bola mai tinubu a matsayin ɗan takarar zaɓen shekarar 2027 wata kotu a kenya ta samu wasu mutane biyu da laifin taimakawa 'yan ta'adda da suka kai wani mummunan hari kan wani otal a birnin nairobi a shekarar 2019 kayayyakin agaji da suka hada da magunguna da abincin yara sun fara shiga zirin gaza sakamakon sassauta haramci da isra'ila ta yi biyo bayan matsin lamba daga kasashe da dama ga labaran daki-daki jigajigan jam'iyyar apc a najeriya sun tabbatar da shugaban kasar bola ahmed tinubu a matsayin dan takara ɗaya tilo da zai shiga zaben shekarar 2027 sai dai tuni wasu ke bayyana fargaba akan yadda ba a mataimakin sa kashim shatima a matsayin mai mara masa baya shamsiya haruna na dauke da rahoto a kai Yayin gudanar da taron na APC, shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio ya bayyana cewar sakamakon irin kokarin bunkasa tattalin arzikin Najeriya ya sa bankin duniya ya yaba masa. Ina bukatar ba wai shugaban kasa Bola Tinubu ya zama dan takara ɗaya tilo na shekarar 2027 ba, amma dan takarar 'yan Najeriya baki ɗaya saboda rugujewar jam'iyyun adawa a Najeriya. sai dai tuni wasu suka fara korafi kan yadda ba a ambatan sunan kashim shatima wajen bayyana goyon bayan tunubin barista abdullahi jalo na daga cikin su mu al'adarmu ne a sanin mu na siyasa shine wannan abun da aka yi cewa an kawo maganan tinubu babu kashim ya nuna cewa jam'iyya ya zama da wajibi ta fito ta yi bayani me yake faruwa ko yaya jam'iyyun adawa ke kallon kiran akpabio cewar basu da 'yan takarar da za su tunkari tinubu a zaɓe mai zuwa sanata umar ibrahim tsaure ya mana tsokaci a kai to kila shi akpabio sai in ɗauka cewa in abinci ya ci to santi ya yi don in ba santi ba babu yadda za a yi mutum mai hankali a cikin jikin shi ya ce sauran jam'iyyun najeriya musamman pdp da labour party da nnpp wa'an suka fafata da ba kuma kowa ya ga abun da aka ya dawo ya ce maka waɗannan jam'iyyun za su goya mutum baya a ce shi ne sole candidate ofawiya ya rishin tunani ya mai izgili Shamsiyya haruna lagos rfi har yanzu dai muna najeriya inda gwamnatin kasar tana shirin fitar da wasu kudade domin tallafawa ofisoshin jakadancin kasar da ke fama da matsaloli saboda kamfar kudade kamar yadda wasu majiyoyi daga ma'aikatar harkokin wajen kasar suka tabbatar gwamnatin kasar ta hado wannan mataki ne domin ceto ofisoshin jakadancin daga ci gaba da rukucewa bayan da aka samu rahoton cewa ma'aikata 450 ba su samu albashi ba tsawon watanni shida lamarin da ya jefa da dama daga cikinsu cikin halin kakani kayi. gwamnatin tarayyar najeriya ta maka dakatacciyar sanata mai wakiltar jihar kogi ta tsakiya natasha Kote oduwagan kotu bisa zargin bata suna da yi wa shugaban majalisar dattawar kasar sanata godswill Babio kage ofishin babban mai gabatar da kara na kasar a madadin attorney general na kasar ne ya kai wannan kara gaban babban kotun tarayya ta abuja a karkashin alkalancin cnog a zargin da ake wa natasha na kokarin batawa kasar da wasu manyan jami'anta suna a daidai lokacin da damuna ke shirin kankama a jamhuriyar Nijar, an samu karancin siminti a manyan biranen kasar da da kasancewar al'umma da dama na sa domin yin gyara a gidajensu. karanci ko kuma yankewar siminti na da nasaba da matakin da gwamnati ta ɗauka na hana shiga da shi daga najeriya sai da izini aisha shehu kabara ta haɗa mana rahoto Tun dai farashin simintin ya fara tashi a wuraren sayar da shi, lamarin da ya fara daga hankalin masu karamin karfi, ko da yake baya ga matakin hana shiga da shi daga Najeriya. Akwai lalacewar kamfanonin kasar guda biyu a cewar Muhammad Aminu Zabi, daraktan kasuwanci a Damagaran. Kamar nan mun saba sanyo siminti daga Najeriya, zamanto siminti na ƙasa ne kadai ake aiki da shi. To su kuma wannan masana'anta na siminti na ƙasa su biyu kin na ya zamanto bai jima ba suka samu 'yan matsaloli wajen aiki. To sai dai a bangaren 'yan kasuwar siminti sun ce akwai matsalar sufuri ma kamar yadda Alhaji Sula Marafa ya shaida mana. Masu motoci bisa son zuwa wancan gurin saboda farashin da gwamnati ta yi musu gaskiya in suka je da motocin su basu iya bisa iya dauko shi akan jika goma goma. Kai har mun kara musu ma jika goma sha biyu ma gaskiya in sun lissahi na ma ke faduwa suke. To yanzu shine da mu tsaya mu yi bulokekin gari gaba daya kawai gwandan mu bi yanda masu transfer kan su yi hunu. Duk tan ɗaya jika goma sha biyu za su dauko shi. A irin wannan lokaci ne masu ƙaramin ƙarfi suka fi buƙatar siminti don gyara muhallansu kafin saukar damuna. Siraja Lalo mai sai da siminti a Zindar ya yi mana ƙarin bayani game da tashin sa. Yanzu ka ga duk wani waje ana sai da simintin su duka ɗaya jika To amma wata zau in ta yi muka yi lissafi ko mu ma sai da sai muka aina muka farashin sai mun ɗora wani abu ma kaɗan daga ciki tukun zan iya samu wani abu. A halin da ake ciki a yanzu 'yan kasuwar simintin na ƙoƙarin ganin gwamnati ta sahale musu shigo da simintin daga Najeriya Majalisar Dokokin ECOWAS ko CDAO ta amince da wata dokar da ta haramta wa mambobin majalisar yin kalamai marasa daɗi inda take neman su tsarkake harsunan su akan shugabannin kasashen yankin. Wannan mataki na daga cikin matakan da ake ɗauka don ƙarfafa zumunci tare da yin riko da muradan diflomasiyya a yayin zaman majalisar. Mambobin majalisar sun amince da kwaskwararren dokokin majalisar ne a yayin zaman da suka yi a jiya Alhamis a babban birnin tarayyar ƙasar Abuja. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international kotu a kenya ta yankewa wasu mutane biyu hukunci akan laifin taimakawa in ta'adda na alkaida kai hari wani hotel da ofis a babban birnin nairobi a shekarar 2019 inda aka kashe mutane 29 abida shaifu baraza na dauke da karin bayani ranar alhamis inda ya gabata ne alkali mai shari'a ya bayyana cewa an samu hussein muhammad abdulle da muhammad abdi ali da laifin tallafawa 'yan bindiga da suka kai hari a gidan shakatawa na dusit a watan janairun 2019 harin da ya ɗauki fiye da sa'o'i goma sha biyu inda 'yan ta'adda suka kashe mutane 21 a lokacin gwamnatin kenya ta ce ta kashe duk waɗanda suka kai harin wadda suka haɗa da 'yan somaliya na ƙungiyar al-shabab da ta ɗauki alhakin kai harin amma mahukuntan ba su bayyana adadin 'yan ta'addan ba sai dai na'urar cctv na wurin ta nuna 'yan bindiga biyar mahukuntan sun kama Abdullahi da ali a bisa zargin cewa sun ba da tallafin kuɗi da taimakon ababen hawa ga 'yan bindigar mai laifin na uku mira abdullahi wadda aka yanke masa hukunci a baya-bayan nan ya amsa laifin sai dai Abdullahi da ali sun musanta an tuhume su da taimakawa 'yan bindigan a hanyar samun takardar bogi da suka ba su damar tserewa daga sansanin 'yan gudun hijira kenya ta sha fama da hararin al-shabab Majalisar Dattawan Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta kada kuri'ar tubewa tsohon shugaban kasar Joseph Kabila rigar 'yanci. 'Yan majalisar 88 ne suka, suka watan amince da a yayin da biyar suka zaɓi akasi a game da tubewa tsohon shugaban watan rigar kariya. bayan da isra'ila ta amince da wasu manyan motoci su fara shiga gaza daga kan iyaka fulawa da sauran kayan abinci sun fara isa ga mazauna yankin da suka fi rauni a wannan alhamis to sai dai agajin da ke shiga ba zai wadata al'ummar ba bayan makonni sha ɗaya na toshe hanyoyin shigo da agaji nura ado suleiman na ɗauke da rahoto a kai Isra'ila ta sanar da cewa ta amince manyan motocin ɗaukar kaya kimanin ɗari ɗauke da abincin yara da kuma magunguna su shiga yankin nazirin Gaza kwanaki biyu kacal bayan da ta sassauta dokar hana shigar da kayayyakin agajin a karon farko biyo bayan matsin lambar ta sha daga ƙasashe daban-daban. a daren larabar ta gabata wasu matasa da suka kewaye wata mota makare da kayan agaji a garin kan yunis na kudancin gaza sun watsi ba tare da ɓata lokaci ba da rufawa kansa asiri bayan da suka ga wasu mutane ɗauke da bindigogi suna muzurai don sa ido kan yadda ake sauke lodin da aka yi wa motar. Tun cikin watan Maris Isra'ila ta toshe dukkanin kafofin da ta san cewa ana iya shigar da kayan agaji cikin Gaza tana mai ikirarin cewa Hamas tana satar abincin don ciyar da mayakanta zargin da ƙungiyar ta yankin Falasɗinu ta musanta. daraktan kamayyar kungiyoyi masu zaman kansu a yankin na dinu, amjad Alshaw, ya ce motoci casa'in a kullum ba za su isa ba duba da cewa a yayin aikin yarjejeniyar tsagaita wuta zangon farko manyan motoci 600 makare da kayayyakin abinci ne ke shiga zirin na gaza a kowace rana wakilan iran da na amurka za su hada birnin rome na italiya a yau juma'a domin ganawa zagaye na biyar akan makamashin nukiliya bayan rashin jituwa da aka samu a tsakanin tsakaninsu akan inganta karafin uranium tattaunawar da aka fara a watan afrilu ita ce mafi kololuwar haduwa tsakanin bangarorin biyu waɗanda ba sa ga maciji da juna tun bayan da amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekarar 2015 a lokacin wa'adin farko na shugaba trump labaran sun zo ne daga nan sashen hausa na radio france international ta lokaci na don labarin wasanni ga abdullahi isa barka da zuwa abdullahi isa barka da michael kudisan sun da kokari musoma da labaran wasannin bangaren da ya shafi kwallon kafa a bangaren la liga na kasar spain real betis za ta haduwa da valence yayin da a gasar siriya na kasar italiya a yau din akwai wasa tsakanin naples da cagliari wanda hmm. ah, haka kuma daya daga cikin wasannin da za a yi zuwa anjima da za ta hada com kungiyar com kenan da inter milan a bangaren gasar ta serie a michael curtison bayan gagarumin in ce nasara da aka samu a wannan kakar wasa dan kasar brazil rafina ya tsaye ta kwantaragin sa da kungiyar ta barcelona har zuwa shekara ta 2028 a bangaren da ya shafi kungiyar ta barcelona kuma bayan kakar wasa mai kyau da kuma nasarori da kungiyar ta samu yanzu haka dai da dama daga cikin abokanin ta ko in ce ma'abuta kwallon kafa masu goyon bayan kungiyar sun bayyana farin cikin su da wannan labari na tsawaita kwantaragin rafina a ranar laraba hans flicks mai hura da wannan kungiya wanda isa bazarar da ta gabata ya tsawaita kwantaragin nasa shi ma da shekara daya kenan zai barin kungiyar nan da shekara ta 2027 a jiya alhamis ne dan wasan rafida wanda ya ci wa kungiyar ta barsa kwallaye 34 da kuma taimakawa kusan su 25 a wasanni da kungiyar ta buga ya karbe nauyin jagorantar ko in ce tabbatar da sa na shekaru biyu dan gaba to michael kurisan na rafina cikin raha da kwarin gwiwa yana mai cewa shawararsa ita ce samun nasara da wannan riga ta barcelona a ko yaushe kuma babban burinsa shine na ganin ya kai kungiyar kololuwa ya ce ya yi magana kuma da iyalansa kuma burinsa shine na kasance kasancewa a nan gaba har zuwa karshen in ce lokacin da ba zai iya sake buga wasa ba da kungiyar ko in ce ya ritaya ma a eh, Barcelona watan gaba ɗaya sai an ci moriyarsa gaba ɗaya inda ba zai moru a wani guri ba shekarunsa kuma 28 eh to kaga zai karasa ainihin sana'arsa a wannan kungiya kenan ta Barcelona kuma dan wasa ne mai mahimmanci a wannan tawaga tabbas a kasar Faransa bangaren kungiyar uh, Lens yanzu haka magabatan cikin daren jiya denis suka sanar da raba gari da shugaban gudanarwa na wannan kungiya Pierre Dreyusi da mm. shugaban da ke kula da sashen motsa jiki Diego Lopez a cikin daren ne magabatan suka bayyana haka ba tare da kara haske ba a kai sai dai suna ganin cewa rashin tabuka wani abu daga wannan kungiyar ne yasa aka raba gari da su to shugaban 'yan sanda a bangaren salvador mauricio arias riyaza ya mm. sanar da cewa a daren ranar Asabar ta gabata wani turmutsitsi da ya sanar da mutuwar mutane goma sha biyu a filin wasa ya mm. sa 'yan sanda yanzu haka kaddamar da bincike domin gano waɗanda ke da hannu ga wannan mummunan aiki. To Abdullahi daga mun gode kwarai da gaske sai zuwa anjima in ka dawo. kamar dai yadda aka saba a kowane mako wannan juma'a ma jaridar hausa ta aminiya ta sake fitowa dauke da labarai da suka shafi fandoni daban-daban na rayuwa domin jin yadda ko kuma wasu daga cikin abubuwa da jaridar ta kunsa nura ado suleiman ya tuntuɓi editan jaridar sagir sala kano Babban labarinmu labari ne ko in ce rahoto ne na musamman na binciken kwakwakan al'amarin shaye-shaye daga dillancin zuwa ta'amali da miyagun kwayoyi. A taken labarin namu yadda dilolin kwaya ke cin karensu babu babbaka a Abuja. Wakilmu ya shiga burcu, ya ziyarci manyan wato matattaran dilolin kwaya da kuma ya tattauna da su to abin mamaki mm. daga cikin abubuwan da mai karatu zai kayata da shi cikin rahoton shine yadda wasu ko kusan akasarin waɗannan cibiyoyin dilolin kwaya mm. suna nan ne a kusa da wato manyan cibiyoyin jami'an tsaro a nan abuja to bacin nan muna da wani labari shi ma a rahoto ne na musamman akan fitattun attajiran arewa da taken wato shahara da kuma kalubalen fitattun 'yan kasuwan arewa rahoto ne da ya fi wato fitattu daga cikin masu kuɗi da ke arewacin najeriya tsawon lokaci da yadda suka taso da wani kwandasta za ka samu ya yi abubuwa dai sana'o'in da suka yi To bacin nan kuma muna da labarin wata mata da taken wato mace ta damfari masu neman aikin gwamnati naira miliyan ɗari da hamsin. Hmm. Amma ta yi ɓanna. Hmm, to yanzu dai ta hmm. shiga hannu kuma ana ci gaba da bincike. Asali mun nemi jin me yasa mutane ke faɗawa tarkon irin waɗannan mutane. masu jillanci gwamnati. irin na haka a baya ba? Kwarai da gaske kuma ma'ada da yawa za ka tarar hukumomin gwamnati suna ba da sanarwa cewa ku guji fadawa hannun 'yan damfara hmm. muna daukar ma'aikata ko kuma ba ma daukar ma'aikata amma duk da haka sai ka tarar mutum ya yi jami'a ya yi karatu mai zurfi kenan ya gama amma kuma shi ke fadawa a cikin wannan. To a kasashen waje kuma akwai labarin rashin lafiya ta tsohon shugaban amurka wato joe biden kenan wanda suka yi hannun karba hannun maidawa shi da donald trump da halin yanzu yana fama da cutar kansa sai kuma kotun duniya da ta goyi bayan kasar equatorial guinea kan rikicinta da kasar gabon sai kuma maganar mummunan harin nan da 'yan ta'adda suka kai a kasar burkina faso da suke kira da sun kashe sojoji sun kai 200 a wannan hari guda ɗaya. Mm, bangaren al'ajabi fa bangaren al'ajabi muna da labarin wani da shi kuma motar ta aka sace aka dawo kuma aka saida mata wannan mota kuma shi bai san ita motar ta gane ba hmm. eh, sai bayan tsawon lokaci na amfani da motar ta sai fahimci cewa ai wannan motar tsohon mota ta ce da aka sace wannan naka ce tsohon mm. labari da ba lallai ba ne iya tabbatarwa ko gaske ne aka ce mm. an yi wa mutum sata kuma aka yi mai aski da ya ɗora hannu a zai ihu sai ya ji ba gashi sai ce a ma ba shi bane shi ma shi bane to shi ta ba rana to kuma to muna da labarin wata mata ita kuma da wato mm. mijinta ta shekara shida tana jinyar sa asibiti cikin wannan ana kammala kuma ya wato sake ta ya kuma auro wata bacin ta shekara shida tana jinyasa asibiti kuma mutane da suka tau suna